الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوة مسلمين متتابعة وأن المصلى كمي البركة مصلى ثم رجعي الشيخ أبو بكر محمود الجمي الله شمس رحمه ترى مي مي معلمان da alaramominmu da 'yan adabinmu da 'yan jarida da iyayenmu mata da sauran bayan Allah da mutane su a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah godiya madaukakin sarki da ya tara mu yau muna sha shidda ga watan Ramadan jama'a mun fara gangarwa kenan ko Allahu akbar ya Allah ka sa mu sauka lafiya saba cikin gafarkacin wanda wata ya ubangiji wanda yake yau hijira suna shekara dubu ɗaya da ɗari arba'in 1443 wanda ya ga biyar sha bakwai ga watan hudu miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da da ashirin 2021 muna ƙara wa Allah godiya a kan wannan kuma insha Allah ta'ala za mu ɗora karatu daga inda mahafana wato jiya wasan jiya mu yi karatu cikin suratul ma'ida inda muka kwana aya ta talatin da takwas yau kuma za mu tashi aya talatin da tara insha Allah duk da yake ya kamata mu ɗan jawo baya kaɗan mu karanta aya ta gaba ta talatin da takwas والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء الأرض ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ‘Yan uwa musulmi karatun da ya gabata jiya, Allah ya yi mana bayani game da hukuncin sata. Barawo namiji, barauniya mace duk wanda ya ɗauki kayan mutane inda bai kamata ya ɗauka ba. ya shiga ya sata kuma abin da ya kai adadin a yanki hannun mutum ya kai rufu dinar karamcin sadaki ma'ana ya kai dubu ashirin da bakwai da 'yan sama kaɗan duk mutum da ya sati wa'annan kuɗin to shari'a ta ce a kaɗa hannu ne shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce wa Sari? wannan da yake sata domin wawon suka ce wani ya yi kama da allazi mana allazi saraka ke Allah ta'ala ya ce wanda a barawo wa sarika da kuma barawo ne ya mace Allah ta'ala ya ce faqata wa aydihim ma ku yanki hannayen a yanki hannu daga wayan hannu a kati kat a sa cikin ruwan mai asoyi hana huwa ta'ala ya ce jaza'an bima kasaba sakamako yana da suka aikata nakalan min Allah sannan kuma uquba ce daga Allah sakamako ne na uquba daga Allah madaukakin sarki da duk wanda ya sata da ko mata kada hausa mai aiki hannu shi duk da Allah ka son mutum daraja ɗan adam ta kai Allah madaukakin sarki ya sa hannun ɗan adam wanda an ka ce in ya sata a kati in an ka in wani ba da gangan bai kati ma hannu kai ya mai sai an baka raƙumi hamsin to raƙumi hamsin su gida mai kuɗin suna akwai raƙumin da ya kai dubu ɗari biyar shi ɗai raƙumi guda to dubu ɗari biyar sau hamsin sun kai miliyan ashirin da biyar to hannun ga guda Allah maɗaukacin sarki ya ce in ka ɗauki dubu ashirin da bakwai a kace a raba ka da shi don mi saboda in baka bari ba wata rana sai ka ce ka ɗauki miliyan ɗari amma yanzu in ka ɗauki dubu ashirin da bakwai an kaɗe maka hannu kat gobe ba kuma tsohon sun wani sannan wani in ya gane ka an kaɗe ma hannu ka yi sata shi ma bai gaske sata a kaɗe hannu to amma da zan ba a yi sai zan barayi ko ina sun yawa barayi mata barayi maza in an kai biki akwai barayi mata masu jikunan matan mutane akwai masu takalmi barayi na su kawai da barayin waya mata to saboda ka wayar ta kai dubu ashirin da bakwai in dai barawo ya ɗauke shi ko na bai da ko mace Allah ya ce babu babu nasiha a kat hannu ne kawai kat a gundul hannu shi ke ne illa ya iya tara tashi kiyama ya an tashi ya tashi da hannu ne domin duk barawon da aka katse mu hannu ra tashi kiyama hannu zai dawo mai da wanda aka kace ma kafa ra tashi ba zai dawo mai duk abin da ka san ka rabu shi ga jikinka rata shi zai dawo maka Allah mai iko to shine Allah madaukakin sarki yace jaza'an bai kasaba sakamako da abin suka aikata nakala min Allah sannan uquba ne daga Allah azaba ce daga Allah yace awa barawo a yanke shi wallahu azizun Allah ya kasance gagarau Allah ya kasance mabuwayi hakimu kuma Allah ya kasance bari mai hikima Allah Allah Allah ya hikima yace a yanke hannun barawo Allah na son dan adam da rai ne Allah na son mutum amma saboda sata ba ta da kyau Allah ya ba da dama a kaɗa hannun barawo an kaɗa hannayen barayi da yawa saboda shi ke sai ga ta ta yi dama amma in ba kaɗa hannu an kai ba sata ba ba a bari gane wata ala yake fa man ta'a min ba'd zulmihi wa aflaha amara taaba min ba'd zulmihi wa aflaha fa inna allaha yatubu alayhi hmm. inna allaha ghafurur rahim Allah ba dokokin sarki yake wa man ta'a fa man ta'a duk wanda ya tuba min ba'd zulmihi bayan zalunci ya sata da kai ya yi sata da daddare. ya yi sata da rana ya yi sata gidan talakawa ya yi sata gidan masu kuɗi ya saci abinci ya saci kuɗi ya saci waya ya saci mashin ya yi saci can Allah ya bada sa'a yin ba ya sa'a sai ba Allah ne da ya sa ni Allah da bani to yanzu haƙƙi guda ya fati sura guda haƙƙin Allah Allah ya yayi yanzu sura haƙƙin mutane duk wanda ya san ya saci kayan sai ya fi ya iko ko ya biya shi abu ne ko ya shi ya hira don shi barawo kayan tuba da tabbata sai ya tuba ma Allah ta so Allah ya ya arshe shi ya ashi tuba sai sannan duk wanda ya san ya saka kaya nai sai ya bi shi ke gane suna wani sai da Allah abin da ya kawo ni kana son rana kaza ai ma saka gidan ce wallahi ni na ke kana ce eh abin da ya kawo don Allah zo da ke ka yafi ni wallahi na wata don Allah ka yafi ni saka da nima na ɗauki kaza na ɗauki fanka na ɗauki dutsen guga na ɗauki kuɗi na ɗauki waya ina roƙonka don Allah ka yafi ni saboda yanzu abin nan banda banda da rubiya eh to shike babu ko mutum yana shike nan gaban Allah babu wata shari'a za ya kuma ce gidan wani sai ya bi duk wanda ya wasa ta shi ko wanda ya san bai gani ba da sai inda yake ba kila ya mutu ko ya bar shiyar nan ko bisa ya sun faɗo ya sata da shi ko wannan ɗayan biyu na harko ko dai abin nan da ya sata ya yi mai sadaka da shi ya iske abu da ya kiyama shi wannan da abu da abu ko kuma na biyu shi ta yi ibada ya ta yi ibada ya ta yi sallah da yawa na tafi da sauransu rasa shi kiyama ya aka ɗibi lada sai an ka biya wanda ya fata kaya ne a raga mai saurawa yawa barayi na iya haka nan barayi ba su zuwa su iske ma'arufi da Allah wani nayi mata ka kayan ba su iya zuwa to kuma dole kayan tuba ta fasi an haka dan sun ce akwai raddul mazalimi dan sharuɗan tuba an ce guda uku ne wa shuruɗu tawbati annadmu ala ma fata wanni yatu Allah ya unda ila zambi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sai ce wa raddul mazalimi bayan an sharuɗa guda uku nadama da yin niyya ba a komawa da barin sabo ka bari in kana kana ciki kana yi ka bari sannan ka mai da zalunci da kai ba ke. to shi ko wanda ya zina ba shi ko sharuɗa uku eh akwai miji sharuɗa uku don sai akwai haƙƙi da ciki saboda haka Allah madaukakin sarki yana a kan cewa wanda ya tuba daga wurinsa fa manta wa min ba'd zulmihi wa aslaha duk wanda ya tuba bayan zalunci ya sata kuma ya gyara hali dai ya zama na kwarai sai ke fa inna Allah ya tubu alai hakika Allah yana tubarsa Allah yana karɓarsa, Allah yana sonsa. Allah zai karɓe shi zama a babu zubin da aka gada Allah shayar ne sai ce inna Allah furu rafi lalle Allah mai yawan gafara da kuma Allah mai yawan rahmani ne malamai sun ruwaito wasu ruwayoyi daban-daban ga wani bawan Allah ya iske manzan Allah su tsallon ya san ya tuba ya fashe da kuka manzan Allah ya ce ni kai ya ƙara fashewa da kuka manzan Allah ya sake tambaya ta ni kai yi ta kuka a ƙarshen sai ya rasulullahi inni kuntu rajulan nabasha an bushe kubura sab'a sini na kasance mutum nake mai tono ina tonon kabura shekara bakwai a take sai an binne mutum dare yayi ko tsoro da yi shi da daddare makabarta ya tone mutum ya hirsuwa ya ɗebe cikin lakawani ne ya mai sai jindil sannan ya sai lafo ne ya wanki ya sai suwa sana'a ta ce shekara ba yana faɗin haka sai manzo Allah tashi fasu sai manzo Allah ya koyi shi zan ne kama kuka kama kuka ya ce cikin daji kuka ɗaya ya yi addu'a ce ya Allah Allah na tuba laifin da Allah ka yahi Allah in ka yahi ne ka sanar da annabinka cewa ka yahi ni. Allah ya kire ni ya faɗa ni hankali na ya kwanta Allah hankali na ya tashi annabinsa ya koyi da Allah ya zanna inda wazan to shi na sai manzon Allah sallallahu yana nan cikin wannan halin sai ga mala'ika Jibril ya zo da mala'ika Jibril ya zo ya ce ya Muhammad Allah yana gaishe ka Allah ya nemi ka sallama sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya maka wani mutum ya zo wurin ka laihi ne tonon kabari ya ɗibil kawai ni Allah maɗaukakin saki ban kore shi ba ma ka kore shi saboda ina Allah ya sanar da kai cewa Allah ya gafarta mu wannan a kire shi a faɗa mai Allah ya gafarta mai saboda haka shi wannan bawan Allah Allah ya gafarta mishi laihin nan saboda mi saboda ya tuba tuba ta gaskiya saboda jama'a laihi ko mi girma ne Allah yana yare shi amma in an yi da gaske in ya zan da gaske mutum yake tubar da ya ta gaske ta to Allah yana amsa tuba amma abin da ba su tuba mazmum a tuba a sake a tuba a sake a tuba a sake Allah bai tawata abin da kuma mutum in ya tuba a tsaya haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha Allah madaukakin sarki yace ya kuma su imani ku tuba tuba tabbatacciya wanda babu ƙaya cikinta babu koma ga lahi cikinta ta ita ce nasuhan malamai da tuba tabbatacciya saboda ka duk wanda aka son duk wanda ka san Allah ya karɓe shi sai ya tuba ta gaskiya ta sharuɗa guda uku ko guda uku shine Allah madaukakin sarki yace faman tawa min ba'a da zulmihi wa aslaha fa inna Allah ghafurur rahim duk wanda ya tuba daga daga zalunci ne wa aslaha ya gyara hali ne fa inna Allah ya tuba alaihi ka Allah yana an tubarsa Allah yana gafarta wa zunubansa baki daya inda gaske ne sai ce inna Allah ghafurur rahim ka Allah bai gafara ni Allah bai rahama ni Allah ya gafarta mu amin da wasu Allah madaukakin sarki ya ce alam ta alama anna Allah lahu mulku samawati wal ardh يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يسي ألم تعلم بكسني با أن الله له ملك السماوات والأرض والله شيء أدى ملك سمي دكسا ناسي ne shi ya yi shi ya halitta babu da kawo mai saboda ƴan uwa musulmi hankali ma ya tabbatar da Allah shi sama da ƙasa domin malamai suka ce duk wanda ke da'awar shi adda abu shekara sama ga nawa babu wanda ya toye ce bai a'a ba kai adda su ba to ko hankali na tabbatar ma wannan mutum shi adda abin Allah ta'ala shi yace shi adda sama da ƙasa mulkin ya shi shi halittin shi adda abu ne har yanzu ba a samu mutum da wanda ya so shi na international babu wanda ya sai ce sama ga shi adda ke in ba Allah ba babu wanda ya ce kasar da shi adda yake in ba Allah ba to saboda haka Allah shi yake shi adda sama shi adda kasa kuma mu yadda jama'a ko ku yadda ba Allah shi adda sama sai shi adda kasa sai sai Allah ta'ala yace yu'azzibu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya ga dama Allah ya kare amin ce wa yaghfiru liman yasha kuma Allah yana gafarta wanda ya ga dama wani aiki sai Allah kaga mutum ya yi ta'addanci ya ya sako yayi sako yi sako sai can ƙarshen rayuwa sai ga ya tuba Allah ya tuba sai Allah ya ga dama sai ga wani shi ko yi ta aikin alheri can kusan ƙarshen rayuwa sai ga ya birkice ɗaya ya lalace ya kawo miyagun ayyuka kuma ya mutu Allah yi muna kariya shi za kyakkyawan ƙarshe aka san mutum ya cika da imani shi za kana ganin in Allah na san mutum da alheri tsufa na kama ka kana ƙara ayyukan alheri kana ƙara kusanta kabari ayyukan suna ƙaruwa na alheri kana ƙara tsuwa Allah na sa masu son aikata alheri shi za kana ganin alheri in suka tsuwa kullum suna tafiya su ɗan suna jiya suna tafiya sannan bayan haka nan kana ganin alheri in suka tsuwa suna tsayawan nafila ga hasan da zumunci daga Allah ya so mutum ke amma in ka ga busa hanci sai wanda aka masa shi shi kan masa shi gane ka kusa ba bai ba da zuwa ta gane ka kusa ba ka doka matasa ga suke ba su kuma zuwa jama'a ko ba haka na ku saboda ka don haka ƴan uwa musulmi ana son mutum anytime kowane lokaci ka zan cikin shiri domin wallahi ƴan uwa musulmi Allah in ya soka sai ya azaka ga hanyar addini sai sai ka kaɗan kaɗan ka sai ka Allah ya ɗauke ka bisa wannan hanya saboda ka Allah ta'ala ya ce yu abdu man yasha wa yadhu man yasha yace wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko na akan dukkan ku babu abin da Allah bai da iko akai jama'a ko akwai shi babu babu Allah da iko a kaina ya da iko a kanka ya da iko akan kowa iko na Allah cikakken iko gare amma ya duniya duk wani basara ke duniya iko ne na da na da na da limit iko yana da iyaka akwai inda bai kai amma ikon Allah ya gama komi jama'a ko ba haka na kana ganin yau da gidanka ba kana son kai wani iko ba ka yawa gaba sarake gida ne shi na son shi wani iko gida ne bai yawa ya ce miya ki yadda su a amiyar nama za a yi kuma da rawani ne kuma dole abinda da hajjar su shi na za a yi saboda ka shi yasa kana ganin ikon ɗan adam yana da iyaka amma ikon Allah shi bai da iyaka ya Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ba da sarki ya يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يعدوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم بالدنيا خزي ولهم بالآخرة عذاب عظيم yan uwa musulmi wanda aya tana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi ya isa sako Allah da cikin ya isar amma yadda Allah ya aike shi sannan ya bada yahudu suna zuwa wuri ne in suka yi gaddama su kawo su yi musu hukunci domin wata rana wasu yahudawa sun yi zina sai yan uwan suka ce a yi musu zuwa suka ce a'a su ba su gani inda aka ce ibra cikin cikin taura a su ce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ai akwai cikin littafin ko a taura inda aka ce ai ai ajehi mazmanci in yayi zina ya ce a kawo a taura a kara da aka kawo ta sai shi wanda ya karan sai daya hannu ne inda aka yi magana a yadda ya sai Abdullahi bin Salam ya ce dauki hannunka karanta inda hannunka yake ko da ya dauke sai ga an karanta inda aka ce idan mutum yayi zina a jehi shi cikin at-taura littafin kuma ko qur'ani Allah ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuna gani Allah yana kiran annabi sunan sunan darajantawa Allah ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaffir Allah ta'ala ya kira manzo a sunan girmamawa ba na kuya ba saboda darajar manzo Allah kuma sawo su inda wani ka tsammani ko daga ƴan uwa musulmi kuma mata na da kyau ku dinga kiran mazajen ku suna girmamawa kwarai da daga cikin ladabi da da'a da biyayya ga mace shine ta kira min suna na girmamawa alhaji malam ko mai gida ko rantar ko baban hafsa baban fatima baban ahmad haka ya kamata a kira miji amma ku zai kure da kiran marajin ku da sunaye gaya sai ka tashi kai garba illa akwai wata wani ta ce mai abu ta ce wai shi abu ke ke ke Allah yanzu mijin kikin cewa abu salla ne babu babu wani imawa babu alhaji babu malam babu mai gida babu baban wanci babu baban wani kawai gaya ne abu kuma ba ba shi ko cikawa saboda Allah eh ai daga nake reni na wannan eh eh sai ce wai shi wa wai babu jama'a ma wa ciki saboda ka matan magabata suna cewa muna kiran mazajen mu irin yadda mazajen mutum kiran sarakunan su mu yanzu muka ce muka ce fada mai martaba sai dai mu kwaɗai da sunayen girmamawa kwaɗai da gaske sai mu ce Allah ya ga wani mai martaba Allah ya ƙara ma sarki lafiya muna faɗuwa muna fashi ko ba gaskiya ba eh amma yanzu ke ke taho kekere gaya ne babu mutunci babu mutuntawa babu girmama ko guda don Allah ma za ku tsoro Allah ku ja ba haka na ku ke ci ku goda akai ku karanta tarihin larabawa ku jiya da suke da mazajen ya suke da mazajen su ya suke kiran baban abba mutuntawa ne amma kin suke kiran shi kai ila la ila illa mani tanko eh ko kalle wannan ba a san haka na abin da aka so ne, kira da sunan girmamawa suna na mutuntawa da girmamawa tsakanin kirishi kira da shi Allah ya kira annabi Muhammad ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai daraja ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tilaya la Ladina alladhina yusari'una fil kufr kar su bata maka rai wanda suke gaugawa shiga cikin ayyukan kafirci masu shiga cikin ayyukan kafirci suna suna yin kafirci kada su fata wata saboda sun ce ku kyale Allah madaukakin sarki ya ce لا يهزمك الذين da في الكفر من الذين قالوا آمنا daga cikin su ce mun imani da akwai da bakuna Allah ta'ala ya ce wa lam tu'min qulubuhum amma suka su su imani ba kenan munafukai ne ke Allah ya ce ira eh, abin suka yi na kafirci kada ya bata maka rai domin suna faɗin suna faɗin imani da bakunan su alhalin sun su ba su imani wa min alladhina hadu Allah ta'ala ce daga cikin suka ce su gudawa ne su ma kansu bata maka rai aikin suke da kafirci samma'un lil kadhib Allah ya ce su ne masu yawan saurayar ƙarya ana yawan kawo su ƙarya suna suna yawan ta. sama'una liqawmin akharin suna yawan sauraren wasu mutane daban lam ya tuku ba zo maka ba saboda ka su muna su yahudawa suna da abokai daga cikin munafukai kaga munafiki abokin yahudu na saboda haka suna ɗaukar kalamai suna kai mai yahudu in suka zo wajen manzo suka ɗauka sai su kai mai yahudawa Allah ta'ala ya ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi suna tattanza kalmomi wasu daga bagiransu ga inda magana a cikin suna sai a juye ta shi yasa daga cikin mata a kuma irin wani ɗabi'a sai a juya magana a juya aka sai a juya ta ta kuma wani ma da wasu ma da sai a yi faɗa a yi rigima cikin gida wai an tuwo kulhu marokon a bar magana ga inda take sai a sun juya magana sai a yi ta rikici a kasa gane ina na gaskiya dabi'a ya mun kawai Allah ta'ala ya ce ya kulla suna cewa in kuntum hadha fa hudu. idan aka aka ba ku wannan aka faɗa muku wannan to ku amsa kenan idan manzon Allah ya ce muku ga abin ga kaza to ku amshi wannan wa in lam tu'tahu fa habaru in habba ku zo masa ku ku ya tara ma'ana ku ya tara kada azaba Allah ta kama ku nan yahudu ka ba mu nahukai shawara saboda bakin su guda abokan shawarar suna shi yasa munafiki kafiri ne saboda mai saboda shi bai san musulunci ko kaɗan amma yana ciki ka a wani abu bai sani ba sai Allah ta'ala ya ce wa man yuridu Allahu fitnatahu duk wanda Allah ya niyya fitina ya sa ya cikin fitina to fallan tamlika lahu min Allah shay'a kai ba ka iya mallaka mai komi daga Allah ba ka iya kare mai komi in Allah sai ya kone mutum ba ka iya hanawa in Allah sai shi wa abu ke ke azaba wallahi ba shi iya kare saboda za ka tana ta tun shiga wajen bokaye wurin ci arshe za ta yi kuntutun wani budan maza harkokin banza kayya annayi nuna hutu da sauran ba ka iya hana shi saboda Allah ya rubuta ya biya azaba ba fitina ke ne Allah sai ya kawo mutum fitina ba ka iya hanawa ya Allah kai mana kariya ga fitina amin gana wa ta'ala yin ulaika alladhina lam yurid Allah an wa annas suni wa wa'anda Allah bai nihi tsarkake zukatansu ba zukatansu Allah bai nihi musu tsarki ba da yahuda munafukai da yahudawa da munafukai dukan su Allah bai yi alƙawarin tsarkake su ba shi yasa Allah madaukakin sarki na sanya musu azaba ra kafin kiyasu Allah ya ce lahum fi dunya khizun suna da kaskanci a rayuwar duniya don mi a kaskanci ka to ka gunna nan kayan magana munafiki ka tashi kana ƙara ka ko tsugun nan kayan munafiki nan an gane mutumin banza kake ta an gane mutumin banza kake babu yadda aka yarda da kaskanci ya riga ya tabbata kan mutum saboda ka muna kira ga iyaye mata su sani wasu an jarrabe su da tsugunni tashi sai iya tsugudi tsugudi sai iya gan ƙananan maganganu mace na zaman su ɗakin minta lahiya lahiya ki kwashi maganganu ki zai ki iskota ki faɗa ba to yake wani sa auren ki ne ki ajiye hala ilmi hala da kina zama haka na maki ajiye koyi ba na da samun ba sana'a koyi a ai cikin nasu muka namu ai cikin nasu muka namu dole ki ajiye makanki wani abu daga nan suka ba ta shawarar ɗiba cewane ki aje ma kanki wani abu in ana cewa na ɗari biyar sai ki yi ɗari Zan ki aje ma kanki wani abu da shi yasa Allah ba ɗaukacin sarki ya ce su munafukai da ma Allah bai nisan da zuwa musu ba mu suna da ƙasƙanci a rayuwar duniya don sai sun ƙasƙanta don ya ƙasƙanci ka ce wurin mutum yana ma kallon mutumin banza ka kowa ta ne ma kallon munafukin Allah ƙasƙanci ya tabbata ga mutum ke Allah ya ce wa lahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da wata irin azaba mai girma in ji Allah duk wanda an munafiki ko ba yahudi ran tashin kiyama sai Allah ya mai azaba mai girma in ji Allah Allah shi muna kariya saboda jama'a mu dai kiran mu da muka gara ga mutane shi ne idan mutum zai musulunci na gaskiya ban dan wallahi cikin mata akwai munafika Allah waɗanda ba su yan uwan da alheri ba su sarki da zama lahiya ka kana zama da matakka lahiya lahiya sai wata da sunan kawa ta sallama mata wake wance wake na zama haka nan gidan miji haka baki kuma makaranta ga kowa wata ta yi digiri a ajiyar classmates ta yi digiri wanda ta yi nce wanda ta yi diploma amma ki kina ganin zama aure ya dake ya dake ki zubawa ai kamata ki take karatu ki ma samu na karatu ke wanda ke sa ai daga da bari zai bari in karatu ba ina nake da Allah ki faɗa bai dole ki idan yanzu lokacin nan da yanzu ko yan fara su sa za ka ba ki mutane sun ki gode ba ke ko ni dai wani tsarin tsoron al'amari ba wani abu sai ki faɗa mai ke ga abin da ka shi ke ko da miji ka dawo a faɗa masu tashin hankali wa'in su aka munafikan Allah ke ba wai karatun na ba su shi wani miji rayuwa ta yi son karatu ko to sai ki zama ki haka bare kina zama karanta islamiyya ba kina karatun Allah ke kafin ki na boko ki ƙara cikin kina yar rubutawa kina karanta alhamdulillah biyan da ke samu Allah shi musu albarka in sun ka sa ka kawo sai su karatu wanda Allah ya rubuta shi karatu shi sai sai akwai wani shi kitin mata da kai ne wani shirya ki kuma wannan ta kai karatu shi ka zuwa sai mata form da kai ne ya mata ya sa ta makaranta ya kai ta ki ɗauki karatu karatun ta gaba ɗaya wannan rawar ta ce ita kuma wa gidan bai bari a zama lafiya Allah ya ba mu zama lafiya jama'a kun gane magana ta ko gane. ina sai in faɗa muku cewa wani da Allah ya tsara rayuwar nan kan lafiya amma kuka matsa ma kanka dole dole ka am kuka matsa ma kanka dole dole cewa abin da sai ka yi shi alhali mijin da aka da kabir jama'a kuna fahimtar karatu ko kuma fahimtar karatu sannan muna gaya muku cewa akwai wasu uwaye wa'anda ba su da fiƙihun gane rayuwar zaman rayuwar aure da ya tana zama aure lahiya lau gidan mijinta sai ya aiko mata ofa ta aiki ya samu mata aiki yanzu wani bamba ya haɗa wurin ko miji shi yadda ko aure ya tashi nan garin da wanda cikin ya samu ya fi kuma ta aiki ya aika ma. ka ga yanzu inda ya yi cikin sai ya kira ta ya kira mijin sai ya su wani ina sai ya samu a matakan aiki dan na gara yau ta fita aure yana yi wa sai su taimaka maka da tsawon. ni ka gani kaga an shawarce shi in ya amince da yarda ta yi shi ke nan sai ya bari ta yi aikata hankali kwance amma haka ɗaya babu shara da miji haka ɗaya ka aiko kowa yarinya kan samu mata aiki saboda kai umarta muƙalin da aka ka canza zuwa ka da shi billahi lillahi wallahi mijin nan na ta yi ka muƙalin tunda kai kai yadda ka ba so an kai salati an kai fatiha an kulla aure wallahi yanzu wallahi mijinta ya hika kai da ka aini da irin wanda su ko mata wani ba su gane auren sai ki so ki dinga laɓa mijin da gida ka tun ba Allah za ka za ka sauran a lallashi a lallashi haƙƙi imai ya bari ki abin ki lahiya lau amma sake su so wallahi dai ga ofawa bana ya kawo kuma gobe ina zuwa in in report yanzu miji kai ya sarra zama aure abin da dubaru aka yadda miji ba a samun matsala ke rike mijin da kyau in ke gaba gama dan sauki sai to wallahi dai yanzu kam ko auren ki ko ko aiki sai ka ji wata kaulan wahayar sai Allah ya ta ta da yake in da aure na Allah ya bani wani ina sabu da zan yi ta tashi Allah ya tsawo yan uwa musulmi akwai mutane musulmi munafukai ne suna damun zama suna haɗa mutane faɗa suna haɗa mata wato da mazajensu sai za a sa matsaloli ubangiji Allah ya shi shine Allah ta'ala ya ce sama'un lil kadibi akalun sab sama'un lil kadibi akalu lis suhut Ba'i'un hmm. ja'a تبعهم بينهما أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين Allah ta'ala ya ce su Yahudu samma'un lil kadhib mutane masu yawan sauraron ƙarya suna jin daɗi a kawo su ƙarya su saurara kaga ɗabi'a yahudu ke cikin musulmi a kuma su irin waga ɗabi'a ƙarya na ba su shawa duk inda aka bada ƙarya a fesa sun yi sun zama wurin to shi Allah ya ce daga cikin ɗabi'a ya yahudu samma'u da lilkari suna da yawan sauraren ƙarya jama'a ita ƙarya in kana sauraren ta wata rana tun ba kai da ake gare ita har ma ka zama ƙarfi kai ma kanka da yanzu mutum da ya kawo kaya ka saurara sai ka tsawa ka tsawo yanzu wani ka zan mi ka zan makarici ba wanda ya rubuta ƙarya ya ce ya faɗa gurin shi wa makarici na da saboda ka yahudawa su yawan sauraron ƙarya da ɓanna malamai suka ce alkarib a nan ƙarya kuma albaɓi da ɓanna fina-finan hausa suka ƙarya da ko gaskiya na jama'a eh tsakanin ku da Allah suna suna hausa gaskiya na aka wadda abin da aka gaskiya a ciki duka lahun hadisi kaga an tuho ana wani fim kana ganin wasu yan mata hada zubar da hawaye a ce ya aita kaga wata a ce an ci amana ta an cuce ta a yi masa walakanci har da kuka akwai wani kasar suna mai ɗakin ɗakin wa yaro la'ila illa mata sun kace an zo bala'i cikin cikin kasar suna sun kace har sa ya ta waye an zo bala'i sa har sa ya ta waye ana tafi ba da tsakanin su suna kallo kaga kana kana sauraron ayya kaga ana fim da ɗauke ɗauke yuka ƙi a yanka ka gaman ja ja yayi war sai a ɗauka ai gaskiya eh a ɗauka jini na suna suna ɗuwar ƙarya ɗiyan a ɗuwar ƙarya kan kana ganin wata goye da yaro goye na kan nono tana kallo yaro na kallo ni an wanda Samma samma'una lil suna da yawan tsawa na ƙarya inda Allah yahudu kuma Allah ya ce a da suna da yawan cin haramu ga sauraron ƙarya ga cin haram ya gama biyu ɗabi'a yahudu ke da shi ne Allah ta'ala ya ce fa in ja'uka idan suka zo maka suna neman kai muku hukunci a alƙali gare su ka da zabi Allah ta'ala ya ce ka da zabi fahimtun bainahum in ka ga dama kai muku hukunci idan yahuda suka ɗauko ƙara suka kawo maka su ba musulmi bane kai musulmi ne idan suka ɗauko shari'a suka iso kai musulmi suka iso suka kawo maka ya kai manzo Allah Allah ya ce in ka ga dama kai muku hukunci au a an hukuma in ka ga dama ka ce ba kai ka bijire kawai ka ce muku ba kai wanda Allah ya baka zabi in ka ga dama kai muku shari'a in ka ga ka ce ba kai sai Allah ta'ala ya ce wa in tu'rid anhum ya kawo da kai daga gare su kace ba kai musu hukunci fa lan yadru ka shay'a har abada bi zama da komai wurin Allah Allah bai kamata ka da lahida ba kai musu hukunci ba amma kuma wa in hakamta in kai za ka yi musu hukunci to fa hakun bai na bil qisti kai musu hukunci da adalci in ji Allah kai musu adalci in kai za ka musu shari'a kai adalci in ji Allah saboda inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son mutane masu adalci Allah ka samu su awu. adalci ɗabi'a ce mai kyau amma ga shugabanni ya yi kyau amma ana son kowa ya adali mai faɗin gaskiya mai yin adalci yara a yi musu adalci makwabta a yi musu adalci duk wanda ka san cewa kana hulɗa shi kai adalci ko ba gaskiya ba saboda Allah maɗaukacin sarki da adalci ya tsaye sama da ƙasa sannan in kana adalci Allah ne soka mala'iku za su soka mutane za su soka ku dibi adalci na Allah har ga jikinka an ka kai zalunci jikinka da gaskiya an ka ce haramun ne musulmi ya ta da kawar takalma guda muddin hiyar da kawa biyu kawa hunka guda biyu an ce kowace samu takalma in guda ta kaɗi to ka ɗebe duka saboda malaman suka ce in ka sa kawa guda ka bar kawa guda masu takalma ka zalunce ta mace mai kunnuwa biyu haramun za su sa ɗan kunnen guda ta bar guda saboda dan kunne guda ba a yi mai adalci ba haramun na wurin shaha kulli a shaha ijiya guda a kyale guda guda ba a yi masa adalci ba yau kuna gane magana ta saboda shi yasa manzo Allah kuma ya ce la tamshi fi alin waqi' kada kai ta kawar takalma guda don mi saboda kawahunka duka suna da adalci suna sun musu adalci saboda ɗan uwa musulmi akwai ɗiya akwai naka akwai na makwabta suna iya faɗa kai adalci akwai ɗayan kishiya ɗaya abin ke zama naki sun yi faɗa ke adalci kashi shiga manaki in kishi shiga manaki wala ba adalci ba kuma Allah sai ya kama ki don Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin Allah Ina son mutane masu adalci amma kuma can Allah ya ce bai san azzalumai duk wanda azzalumi Allah bai san ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce wa kaifa yuhaqqimuka وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kai fa yuhakimu naka akwai abin mamaki ya suke kawo hukunci wurinka ya suke saka alƙali wa inda humu taura Allah ce alhali wurin su akwai littafi a taura shi ha hukumullahi cikin a taura akwai hukuncin Allah thumma yatawallawna min ba'd zalik sanan su juya baya bayan wannan ma'ana suna iya barin a taura su kawo maka hukunci kai su juya ya kusa sabti wurinka Allah ta'ala ya ce in kai muku hukuncin bidige ba ba ku yadda bidige ba ku yadda sai Allah ta'ala ya ce wa ma ulaika bil mu'minin masu wannan ba mu'mine bane duk wanda ka zo a kai manzo Allah ƙara manzo Allah shi hukunci ya kauda kai wannan ba ba mu'mini bane mu'minin kwarai bai zuwa kai ƙara shari'a da shari'a ta musulunci a ce ga abin da Allah ya da baya bidige ai musulhu na za a yi mata da miji ai muku sulhu kun zama lahiya sai bayan ai sulhu an daddale an tashi sai ki ce ki ke gaba an ja aya an ja hadisi an yi sulhu an gyara an daddale matsala sai ki ce baka yadda ba wannan ba ake imani ba saboda Allah ba da cikin sarki yace Yahudawa akwai mamaki da za su iya kawo masa hukunci alhali akwai littafi a tabbata cikin littafin akwai akwai hukuncin Allah a cikin sarki Allah ya ce bayan an yi hukuncin su bijire iya dara hukuncin da an kai Allah ya ce waɗanda mutane ba ruwa ba ba imani ba da wasu Allah ta'ala ya ce inna anzalna tawrat inna anzalna tawrat liha hudan wa nur يهبوا بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استهدفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون

wani ba annabi aka saka masa a taura annabi Musa Allah ya ce lalle mu ne muka sauka da littafin a taura da annabi Musa alaihi salatu wasalam fi ha hudan wa nur Allah ya ce cikin a taura akwai shirya kuma akwai haske akwai shirya ta Allah kuma akwai hasken Allah cikin littafin a taura ya hakumu bi annabiyuna annabawa suke yi hukunci da ita alladina aslamu wa suka musulunta kenan annabawa suna hukunci da taura ga wanda suka musulunta lillazina hadu ba suka ce su yahudawa ne war rabbaniyuna Allah ya kuma malamai wal ahbar da kuma malaman fiqh bi mastufi min kitabillah da abinda aka safa aikin arewa na littafin Allah malamai suka ce littafin at-taura Allah ya ba da tsaro ne ga malaman yahudu Allah ya ce tsare ku bari wani abu ya shige ta amma sai suka dinga canza da kansu wani bai tabbata a shi kudin mutane sai su yi rubutu rubutu su aiwa ga sauran Allah ya ce amma shi Qur'ani Allah ya kiba kowa tsoron shi tsara mai da kai Qur'ani da aga hannu mai yanzu Allah ya tsara abu ne da kai ne bai ba kowa da makaro da kudin ba Allah Allah shi tsara abu ne da kai shi yasa a taura an samu tantan cikinta an samu ayar cikinta waɗanda babu su amma Al-Qur'ani, in kalma guda ta tsara kai bal ma 'yan harafi guda ta ƙasin ƙwayo lai za a gano saboda Allah cikin sarki ya ce inna na hannun zanna zikira wa inna na hannun hafizu mu ne muka saukar da ambato alƙur'ani kuma muka ɗauki nauyin tsara abin ji Allah Al-Qur'ani Allah ya ɗauki nauyin tsara abu ne babu wanda ya isa ya saka wani abu ciki shi yasa ƴan uwa suna ganin qur'ani wai ko gobara an kai sai qur'ani Allah ya dauke sama ya yi sai wata sai qur'ani ai gobara komai ya kone ma qur'ani bai kone ko wanda ya isa zama aya wata ya tsare qur'ani littafin Allah saboda ka Allah ya ce masu zo mai kitabin Allah saboda abin da aka ba su tsaro na littafin Allah na asara wa kanu alaihi shuhada kuma sun zama sai masu ba da shaida akan wannan littafin sai Allah ya ce fala takshawun nasa kar ku tsoron mutane in ji Allah wa ku tsorona bar jin tsoron mutum ji tsoron Allah amma za a ga wani ina jin tsoron mutum kashi min sharri ina jin tsoron mutum kashi min keta ina jin tsoron wani ina jin tsoron wani wallahi ban jin tsoron mutum tsoron Allah idan ka tsoron Allah mutum zai yana jin tsoron ka da kai tsoron Allah shi ka sa kowa ya tsoron ka amma in ba ka tsoron Allah wallahi har inuwa da ba ka tsoro inuwa ka da ba ka tsoro shi yasa Allah wata hukuncin sarki ce fala takhshawun nasa kada ku tsoron mutane wa khshawni ku tsorona ni Allah ji Allah hukuncin sarki wala tashtaru bi ayati samanan qalila kuma kada ku sayar da ayoyi na da yan kuɗi yan kaɗan inji Allah ya ku malaman yahudu Allah ya ce kada ku sayar da ayoyi na da kuɗi yan kaɗan ma'ana Allah ba na magana cewa kada ku bani littafin a taura sai ku an su kuɗi ga hannun mutane ma'ana ana nufin kada ku yadda ku dinga sai da ayoyin Allah da ba su iya kaɗan ko cikin malaman mu nan kana ganin malami saboda gudun ka talle ne ya faɗi ƙasa wajen wani a sai ya juya aya sai ce ai ga aya alaji aya ba suna magana a muna ba wanda aya tana magana akan ahlul kitabi sai kai aya ta me sai jima alhali ga aya ta ta hudu ka alhali amma kai sai ya hudi talle ne ya hadi kasa yanzu abinda da aka bashi a barbashi sai da ayoyin Allah a ba hudu yanka da hadari gare kafirci ne wa shi yasa Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalilan kada ku sayar da ayoyina ku an ku kuɗi yanka da inji Allah ba da su Zai yi duk abin da za a ba ka ba da ayi Allah Allah ra ba ki Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya sauka ba duk wanda bai hukunci da Qur'ani ba Allah ya ce fa ulaika humul kafirun wannan sune kafirai shi yasa alƙalai akwai ba abu ko ban tafsir da duk alƙalin da ya aje Qur'ani ya ɗauko ra'ayi ya hukunta shi ya kafirta duk da ke abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ko kurin duna ku kafirci na wanda bai kai wancan kafirci ne da mutum musulunci ba amma dai al'alim da ka aje qur'ani ya aje dokar Allah ya hukunci da ra'ayi ne to akwai matsala alƙalai suna nan suna ta cin karbuwa babbaka akwai wata mata aka kai kiyar ɗinta wajen wani alƙali abinda an matsala sun yi shekaru ba sama haihuwa ba ta yi ƙarfin su suka yi sallama da sallame ta ta ƙara ga wata gani kusa samun rabonta shi ko miji na san mata sai dai yanzu in ta gida ne yadda zai haɗa kuɗi ya aure wata shi ne ya kadibi sai ta yi ƙara ta wurin alƙali alƙali shi ne je ka dawo je ka dawo je ka dawo shi yaron da kai ne ya iso ya ce da Allah malam ka baka ba ka mini ka ji abin da nake ya ce wani kasan ni ban da alaƙa da masu shari'a sai ka ta roƙo Allah ka lallaɓe matarka ka ce sai haƙuri in bi haihuwa ta Allah ka ba su ba sai hakuri ta zaman ninta a jaya shari'a wallahi malam ta yi tsaye sun kamar gidana ta yi kirkirkirkir abubuwa daban-daban tana azawa sai ce kuma wallahi malam kaga yanzu haka alƙalin ne yake kayan mutsaba ya ce azumi za a shiga kayan mutsaba shi alƙalin to ka kai alƙalin na kai da mutsaba saboda Allah eh yaro na sa mai abare mata sai kana so ka kashe bai aure kuma kana magana sai an kawo mutsaba Allah ya tawa saboda wallahi alƙalai suna cikin haɗari ƙwarai shi yasa duk wanda shi haraka shari'a sai Allah ya haddana kun lafiya wuya ya muhimmanci kwarai dan duk wanda kawo shari'a ta gaskiya zai ji daɗi ta ɓata mai haƙƙi ne to amma ya aka waye gari ba ka yin gaskiya duk wanda ya ba ka kuɗi shi za ka shi za ka ba gaskiya to ka shiga uku wallahi to Allah ya tausaya mana kuma jama'a nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci ya riga ya tafi ratayi inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yaje mu inda muka yi daidai kuma Allah ya wada da karanta ya kama yaki da abin da muka ji malamin da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم ورحمة الله وبركاته mana da karatu mun fara karatu daga bakin shekaru da fara tare da Allah